amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko a shirin na karɓo shi ne na haɗin gwiwa daga wajen masu sauraronmu na yau da kullum wato Hajiya Jummai da Hamsatu da Rakiya da kuma mama na Hauwa Ukulu matan shugaba Alhaji Haruna 110 International a biyu jihar Borno tarayyar Najeriya sun kuma buƙaci da a gaida musu da matan mai martaba sarkin biyu Alhaji Mai Umar da matan alarama Malam Bello mai buhun tilawa da matan Alhaji Garba Gaidam a biyu. Suna gaida matan Malam Sani Godiya ministan kayan miya da kuma matan sakatare Umar Muhammad Shani biyu da matan Aminu Magaji mai kayan wuta biyu. Suna gaida matan Abdullahi Idi mai shinkafa biyu da matan Usaini Ayo Benda Batiltil biyu. suna gaida matan shugaba malam malam mai zanen hula gwalolo da kuma matan alhaji na madina haya da kar senegal ba za su manta suka ce da matan tukur harka tsohon garin rijau ba da kuma matan baban gida mai yan kunne su ma a tsohon garin rijau sannan kuma suka ce a gaida musu da matan alhaji abdulrazak ya'u buniyadi da matan badaru mai gwanjo jimeta yola daga ƙarshe suka ce a gaida musu da matan kawuwa mai injin jalingo jihar taraba tarayyar najeriya da fatan dukkansu sun je kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya sai gaisuwa da fatan alheri da na karɓo daga wajen wata mai sauraron mu ita ma na yau da kullun wato malama mai kuɗi matar shugaba Muhammad Gande Fire Service Sokoto ta kuma buƙaci da a gaida mata da matar Bala mai kifi layin zana Jos da binta matar Alhaji Audu Tela Obalande Lagos da hajiya kyauta da hajiya aisha matan alhaji garba ƙauye fara kantin kwari da 'yar babansu matar audu na yalwa mai abokan rani ta kuma buƙaci da a gayar mata da matar shugaba sani dudutawa jamhuriyar nijar da aishatu matar haruna mai shayi a zare da kuma sa'adatu matar umaru asara a kara ghana daga ƙarshe ta ce a gaida mata da tabawa matar alhassan ɗanta ta nnpc depot da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen malam isa cikan komi alarama komi a barwa allah magume zaria ya kuma buƙaci da a gaida masa da matarsa ami da kuma abokiyar zamanta hatsiya yana gaida alhaji baffa na alhaji ahmadu mai gwangwani kasuwar fanteka yana gaida abdu baba fawa zaria da kuma mai kudi Dan kwamisho murga gada biyu yana gaida muhammadu mamman gidan rediyo zaria daga karshe ya ce a gaida masa da alhaji yusufu mai hafizai magume zaria da fatan sun ji kuma tuna na cikin ƙoshin lafiya ga faifan da ke bisa injin. madalla. Gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen Usman mai wake da ke garin Gashuwa ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Ali Kiraji Gashuwa da kuma Madan Zainabu Abu da Aminu iyalan sakatare Alhaji Gambo mai yankan farce yana gaida Madan Kande da Humairatu da Sa'adatu iyalan shugaba Mustapha mai kayan miya Gashuwa. yana gaida alhaji ado yobe gashuwa na gidan rediyon jihar yobe da ke da maturu sai Alhaji Sama'ila na Agwali Tabako kasuwar Gashiwa da Ado Mola mai magani unguwar Kuratando Gashiwa. Sannan ya ce a gaida masa da Malam Agwali Torkin Kiraji Gashiwa Monday Market Maiduguri. Da fatan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Usman mai wake Gashiwa. sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen garba na kwalo ajaura a jihar jigawa ya kuma buƙaci da a gaida masa da ma'aikatan sashen Hausa na CRI tare da Aminu Alhaji Bukari da Kwaro jamhuriyar Nijar da kuma Alhaji Masa'udu shi ma a Nijar da Alhaji Umar Fo'eba Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa da Ahmed india Gashuwa sai Isa Mai Kati Gashuwa da Usaini Dangote Karasuwa. Yana gaida Yusuf Muhammad Gagarawa da Suleiman Bala Gagarawa da Ali Jiniya Kumel da Baffa Haruna Habuja Bajuga. da kuma Adamu Aliyu Ungulde. Yana kuma gaida Ali Washa a Jaura da Sadi Manjo a Jaura da Hamza wajen magarya a Jaura da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Garba na Kwalo a Jaura a jihar Jigawa, tarayyar Najeriya. Sannun ku da jimirin sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin da ke hannuna na karɓo shi ne daga wajen Muhammadu Sani Cinade, Azare, Jihar Bauchi, Tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da farko da a gaida masa da matansa da Khadija da kuma Fatsima Kadiri YBC da Maturu. Yana gaida Babayo ASP da wasa da Malam Malam mai zanen hula gwalolo da Haruna mai shayi a zare da shugaba Nura. fatara ɗan tireda a zare. Yana gaida Musa ambaliya cinade da Isa yaro mai buga botul gajeren layi gashuwa. Yana gaida Hashimu magaji dokoki rediyo jigawa da shugaba macido Apollo da maturu sai yaransa Najiba da Faisal da Salima da kuma Bilyaminu da fatan dukkansu sun ji. kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Muhammad Sani Gazzas Cinade a Azare, jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Rilwanu Fajaldu Dange Shuni, ƙaramar hukumar Dange Shuni a jihar Sokoto, tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaba Bello Abubakar Malam Gero da Matthew Garba Kaduna da ɗan Asabe mai fata ya wuri. da Hassan Muhammad Binanci Sokoto da Sade Sa'idu Daura Katsina da Malam Ango malamin makaranta ya wuri da Ɗahiru Arzika Dange da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Masauraro kafin ku ji faifan da ke bisa inje sai na karanto gaisuwa da fatan alheri. Daga wajen Alhaji Yahya Muhammad Maina, New World CRI Listeners Club jihar Jigawa, ya kuma buƙaci da a gaida masa da mai martaba Sarkin Gumel Ahmad Muhammad Sani, sai kuma gwamnan jihar Jigawa Malam Sule da Safiya Ismail gidan rediyo Najeriya Abuja da Ali Kiraji Gacuwa da kuma Malam Gambarin Gif mai yankan farce Gacuwa. Yana gaida majitaba Muhammad Gumel da Adamu Muhammad Maina da Malam Sanusi Chen shugaban sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin. Yana gaida Fatima Lui da kuma ni mai gabatarwa. Mun gode kware Malam Yahaya. ya ce kai yana ma da daukacin masu sauraro da ma ma'aikatan gidan rediyon na kasar sin baki daya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya mai gaishe su shine yahaya muhammad maina new world cri listeners club jihar jigawa masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. ku shagala kuna sauraron gaisuwa da fatan alheri a filinmu na zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watsa muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. Katin da ke hannuna na karɓo shi ne daga wajen sha'abu Idris Kofar Fada bulango a jihar Jigawa. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Ukasha Abdul Salam Koko da kuma Sanin Shaga Kofar Ƙaura Katsina da Ali fayos da kuma Ibrahim Sha'ibu kofar fada Balungu a jihar Jigawa. Ya kuma ce a gaida masa da Sani Haladu birnin Kudu da Adamu Aliyu Ungulde da Sabi'u mai jagamawa da Musa Sha'ibu Bulangu da kuma Abba ya Imam Gwaram da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Sha'ibu Idris kofar fada. Bulangu a jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wanda ya kasance wato Yahaya Abubakar Karfi malafaci a jihar Katsina. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Aminu Alhaji Bukari da Kwaro Jamhuriyar Nijar. Yana kuma gaida Hafizu Balaraba Gusau da mai nasara nasara funtuwa. sai sanin shaga kofar ƙaura katsina yana gaida abubakar lawal abubakar daura da haƙilu zamani almajira malumfashi sai ɗan hajiya mai 'yan kunni abuja da amina da ibrahim guga da nasiru musa kuringafa sai lawal sani na kawu daura yana kuma gaida mudassir sani birnin kebbi da usaini dangote karasuwa daga ƙarshe ya ce a gaida masa da sana'atu yahaya da ke ganin karfi da fatan dukkansu sun je kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine yahaya abubakar karfi malumfashi jihar katsina tarayyar najeriya kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen bashar ahmad ƙaramar hukumar dange shuni a jihar sokoto ya kuma buƙaci da a gaida masa da faruk ɗan killo mai cajin waya dange da likita bokan turai Rilwani Fajaldu shi ma a Sakkwato da Ibrahim Sanusi mazaunin garin Suleja da Kasimu Aliyu sardaunan matasa a Sadda Sakkwato da Baba Ibrahim mai ruwa tasharwa Babe Dange da Malam Ango malamin makaranta ya wuri da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya mai gaishe su shine Bashar Ahmad daga karamar hukumar Dange Shuni a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen Ali Buge Kiraji Gashuwa, ya kuma buƙaci da a gaida masa da Hajiya Fatima Alhaji Baba Gaidam Dambuwa Road Maiduguri da Hajiya Bibi, Alhaji Baba Gaidam Dambuwa Road Maiduguri sai Hajiya Talatuwa da Audu da Jimbirima da Toma iyalan kawu talle direban mota Gaidam. Yana kuma gaida Hajiya ni da Dudu Wale iyalan kawu Sabi'u Gura ta Gaidan kuma Hajiya Akke bakin kasuwa Gaidan da Hajja Gaidan da kuma Hajja Kasim wato Khadija Kasim Gaidan da ke Habib Bank a Kaduna. Ya ce a gaida masa da awwalu turkiyin kiraji gashuwa Monday Market Maiduguri da Alhaji Salisu na awwalu turkiyin kiraji Gashua da kuma Gambo na Rabi'u mai kanwa gashuwa yana kuma gaida Fatima Lui da Kande da Ibrahim Yaya da Saminu Alhassan da Bako. Dukkansu ma'aikatan sashen Hausa nan CRI da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Ali Buge Kiraji Gashuwa a jihar Yobe, tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na nan karɓo daga wajen Maryam S. Abubakar da ke jihar Kano, tarayyar Najeriya. ta kuma buƙaci da a gaida mata da Ramatu Abdullahi Sakkwato da Rashida Kasimu Fajaldu da Fatima Sade Sa'idu Daura Katsina. Tana gaida Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria da Nafisa Ahmad Sakkwato Birnin Shehu. Tana gaida Jummai Ali Maiduguri muryar Amurka da kuma Halima Jimrau ita ma a muryar Amurka. da fatan kowa ya ji kuma zai kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce maryam abubakar kano jihar kano tarayyar najeriya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin Je suis Kuma da lasannin kuda jimirin sauraren sashen Hausa na rediyon kasar Sin a filinmu na zaɓi sanka da muke watsa muku kai tsaye daga nan birnin Bejin, Katin da ke hannuna na haɗin gwiwa ne da na karɓo shi daga wajen malam malam mai zanen hula gololo da na Madina haya da kar Senegal da Mamuda Lami Damsa. a jamhuriyar kamaru kuma sun buƙaci a gaida musu da muhammad sani Ga gazasu Nade a azare da muhammad awaisu kafinta gamawa shi ma a azare suna gaida shugaba bello abubakar malam gero a jihar sokoto da suleiman skt ungurere da kuma abubakar ladan jimeta jihar adama suna gaida isa yaro mai buga botin a gashuwa da kuma mustapha mai kayan miya gashuwa da buba mai goro gashiwa da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu gaishe su sune malam malam mai zanen hula gwalolo da na Madina Yahaya da kar Senegal da kuma Mahmud Lami Damsa a jamhuriyar Kamaru. sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Buhari Umar Dange a jihar Sokoto tarayyar Najeriya kuma ya buƙaci da a gaida masa da likita bokan turai Rilwanu Fajar Dange da iyalansa da kuma Sade Sa'idu Daura Katsina da Ibrahim Sanusi mazaunin garin Suleja Abuja da Kabiru Umar Dange da kuma sardaunan matasa a Sadda Kasimu Aliyu Sokoto. yana gaida shehu mai kura dange a fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine buhari umar dange a jihar sokoto tarayyar najeriya Kati na gaba wanda da shi ne zan rufe filin namu na yau na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum Hassan Muhammad Binanci. unguwar magajin gari a jihar Sokoto tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da sanin shaga kofar ƙaura Katsina da Muhammad Ahmad Idris Kabuga da Ali Adamu Jauro Kano da kuma Usman Shitu Mahuta. Ya gaishe su shine Hassan Muhammad Binanci unguwar magajin gari Sokoto. Da haka muka shirin namu na yau kamar kullum Jamila ta sada ni da ku ni Fatima Ino Jibril na karanto muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka. je ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ka kashe shi ta hanya su ta hanya mai kyau. kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Tsaya dukiya abin nema ce, su kuɗi abin nema ne, titille nemi abinka, baza ƙarfi nemi kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Wanda kai wa sai ya ji daɗi, kai da kai kai ma ka ji daɗi. kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi mu kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. An daina almizazzaranci ba shashanci ba sakarci in ka nemi kuɗi ka tara in kai niyya za ka kashe su to ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Kawani ya yi gumi ya samu. kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Mijin dukiya ta taru, mijin dukiya ta taru, ka zanna kuma ka huta tsau, ka yi tunani can daga zuci, ka yi tunani nan a kwakwalwa, inda sani ya bada su ke ka kashe su ta hanya mai kyau. su tafi ka kashe su ta hanya mai kyau. Tafi ka kashe su ta hanya mai kyau. Na sha wuya na sami abina, na tala hansun tano, in na je hannun shashanci na kashe su ta barakin banza to daɗa na rikidi shashasha. Tafi ka kashe su ta hanya mai kyau. In dai na so in cika kirki in cika buɗi. kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. In zan alheri in sani fa, in zan sau in je in sani fa, in zan saya in rinka tunani in san riba fitar da uwa kuɗi a kashe su ta barki mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ko mutumin daji da na birni yan nemi dukiyarsa ya tara ya ta tunani can daga zuci. yanzu ta hanya mai kyau farko Allah na gode masa kana annabi na gode mai hannu mutane muna gode mai. gode ya kashe su ta hanya mai kyau. kuma mun san bai shiga shashanci.